gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na hamsin Kausar na daidaita tsayuwarta don ta kusa ta faɗi, ta kwashe ta da mari, Nan fa sauran suka ce da wa Allah ya haɗa su, suka akan akanta suka yi mata dukan kawo ka. Masu gadinsa na kallon su babu wadda ta kai mata ɗauki. Kace-kace suka yi mata, fuska ta kumbure, baki kamar ta ɓoye fanke saboda yadda ta tashi, kamar sun cire mata haƙori ne ma oho. Sannan tun fara safiya aka jefa ta a ɗakin tuhuma. Kamar masu jin haushinta sai da aka fara lallasa ta, abin da ba a yi wasu umaima ba, kafin suka fara mata tambayoyi. Da farko ta yi gaddama, duk da wayarta da ke hannunsu kuma sun binciko duk wata shaida da suke bukata. Har ma abin da bai shafi kes ɗin ba sun kara mata wasu charges ɗin a kanta. Amma duk da haka ta yi ƙememe ta ki amsa laifinta. Dukan mutuwa suka yi mata ɗaya daga cikinsu na cewa a bashi bel ta shaƙe mata wuya kawai ta mutu su huta. Dan yanzu sun fahimci tura masu laifi ko ta ɓata lokaci ne. Dan idan suna da manya sai kaga shari'a bata wani kasance yadda ya kamata ba sai a sallame su. Amma idan suka shaƙe ta a nan suka kashe sun kashe banza. ta su ce sun waye gari sun tarar da gawarta. Shi kenan. Ai kafin ma ya kai aya, jiki na rawa kausa ta ce za ta yi magana. A gaba suka saka ta suna mata bidiyo, ta amsa duk abin da ake tuhumarta da shi, har da dalilin da ya saka ta aikata komai. Dan suka mayar da ita sai yanzu aka sake ɗauko su. Kowace na ganin idan iyayenta ta fashe da sabon kuka. Hajiyar Khalil ta shiga tafa hannu. Ƙwalla ta kawo mata tana cewa, Na shiga uku ne Aisha. Kalli yadda kuka mayar da yarinya a dare ɗaya fi sabilillahi. Ba ku da tausayi ne ba kwa ganin halin da take ciki? Me ta yi muku? Idan baki rufe mana baki ba hajiya za ki fita daga nan. Ita ce ba ta tausayin kanta da har ta jefa kanta a wannan halin. Kin ga kuwa babu abin da ya shafe mu. Ɗaya daga cikin jami'an ya faɗa wa hajiya a dake. Dole ta kama bakinta tana share ƙwallon tausayin Umaima. Bayani Detective Adnan ya fara yi akan bincike ya kammala ga kuma sakamakon da suka samu. Da haka yanzu sun gama cike duk wasu takardu da suka kamata. Za su tura su kotu kowanne ya je ya nemi lauya. Dan nan za su ci gaba da tsare su ne a hannunsu, ba wai za su bar su tafi gida ba. A tare su Umaima suka fashe da mugun kuka. Kowace ita kaɗai ta san azabar da ta ɗanɗana a dare ɗayan. Ina ga a ce za su ci gaba da zama a nan, kawai mutuwa za su yi. Don girman Allah Khalil ka sa baki ka bata haƙuri. Wallahi ni ba laifi na ba ne. Ga ta nan wannan ce ta saka ni, ban ma taɓa ganin ta ba sai yau. Ita ce ta shirya komai, tunda an ganta su ƙyale mu. Wallahi na kara kwana a nan mutuwa zan yi. Dama na san ɗan ciki na ya mutu tan jiya, na daina jin motsinsa. Umaima ta faɗa da tsananin kuka, tana kallon Khalil da shi kuma Hadiza yake kallo, wadda ita ma kukan take yi tana jingina jikin Hajiya Barira. na kuma ni da ban san komai ba. Ai na da ke Umaima sai Allah ya mana hisabi, kuma ba zan taɓa yafe miki ba. Dan Allah ya yi Abubakar ka sa baki a banne na tafi, tun da dai ni babu ruwana. Tsautsayi ne kawai ya shigar da ni. Rufai da ta faɗa ita ma cikin kuka. Kausar dai ba baki, Kanta yana ƙasa, ta kasa haɗa ido da kowa a gurin. Tsawa detective ya daka musu, suka yi shiru gaba ɗaya. Ya kalli Musa kalla ya ce, Yanzu magana tana hannunku. Kamar yadda na faɗa, mun gama cike takardu, gobe za mu tura ku kotu. Kuma duk wata shaida da ake da bukata muna da ita a hannu. Ya rage nasu su nemi masu kare su ko akasin haka. Da haka ina ganin mu mun gama wannan zaman, kowa zai iya tafiya. Kafin Musa kalla ya ce wani abu, suka ji murya Hadiza cikin kuka tana cewa, in dai har saboda ni ne da abin da suka yi min na yafe musu har gaban abada ku bar su su tafi gida akan me zaki ce kin yafe musu beside ai ba make ce kika shigar da kara ba ballantana ki ce zaki janye ya Ismail ya faɗa a fusace kamar zai kai mata duka tun a hanya ya dinga kafa mata kashe din kar ta kuskura ta yi wata magana in dai ba ta neman ta ba dama mama bata biyo su ba tare da Hajiya Barira suka zo shine yanzu za ta ce ta yafe musu ai kuwa ba zai sabu ba amma duk abin da muka yi saboda ita ne kuma tana da damar da za ta janye ko ta jaddada ƙarar. Da haka idan ta ce ta yafe musu maganar ta zauna, za a janye ƙara. Sai dai idan akwai wani bangare da abin da suka aikata ya taɓo ko ya janyo masa wani damage. To wannan suna iya shigar da ƙara tare da hujjoji na gaske. Musa kalla ya faɗa yana kallon Hadiza. Sai ta sake ɗaga kai ta ce, na yafe musu ni dai. To wallahi ba za su tafi haka kawai ba. Bacin sunan da suka janyo mana duk sai sun koma inda suka bata sun wanke abin da suka yi. Su faɗa da bakinsu cewa kasafi suka yi mata. Ya Ismail ya sake faɗa cikin hasala, yana hararsa su ukun. Gaba ɗaya mutanen gurin da suka cika da tausayi da mamakin Hadiza bisa wannan abu da ta yi, suka yi na'am da maganarsa. Kafewa ya akan sai dai a kira taron 'yan jarida su ɗauki komai, Musa Kalla ya ce a'a. Kamar yadda suka yaɗa wancan a waya, ya zaga ko ina. Yanzu ma haka za su maimaita da bakunansu ta hanyar bidiyo ba ma rubutu irin wancan ba. Take aka kawo kamara da professional mai hoto ya fara ɗaukar bidiyo. Babu bakin musawa, Dan a iya adalci sun san an yi musu. Su ukun suka jeru, kowace aka ɗauke ta tana bayanin duk abin da ya faru da rol ɗin da ta yi playing a cikin lamarin. Kasa rufe baki Hajiya Khalil ta yi sanda take jin kan zancen na gaskiya. Dan ita abokin Khalifa gaya mata yawai faɗa suka yi da makociyarta shine aka kama su. Ta girgiza kwarai da jin lamarin. Ba dan da kunnanta take jin Umaima tana maimaita abin da ya faru ba, da wallahi ba za ta taɓa yadda za ta yi haka ba. Haka aka gama ɗaukar su bidiyo, aka rubuta, kowane bangare suka saka hannu, na an yi musu tsakani babu su babu Hadiza. A take aka sallami Umaimu da Rufaida, babu wadda ta kalli 'yar uwarta kowa ta yi ta kanta. Kawasar ko ciki suka mai da ita, saboda an buɗe mata sabon kes ita da saurayinta, da yake can a gargami. wanda ashe gungume man kes ne a kansa. Ana suspecting informer ne na in kidnapping, kuma an daɗe ana bibiyarsa sai yau Allah ya ba su sa'a a kansa, aka kamo shi ba tare da ya yi zato ba. Mahaifinta yanke jiki ya yi faɗi da jin wannan sabon tashin hankali. ragowar kowa ya kama gabansa, banda Ismail da bai bar gurin ba, sai da aka tura masa kwafi na bidiyon confession ɗin su Umaima, bai kuma ɓata lokaci ba, a gurin ya yi uploading ɗinsa a kan media. Kankace kwabo labari ya yaɗu a ko'ina. Daga CID asibiti aka zarce da Umaima, Hajiyar Khalil dai kasa magana ta yi, haka shi ma ya zama kurman dole, ya rasa abin da yake ji a ransa. Ya ji daɗin wanke Hadiza daga zargin da ake mata da aka yi, amma ya yi baƙin ciki da takaicin wai matarsa ce aka ɗauki ta. tana faɗar abin da ta aikata. Idan ya tuno abin ji yake kamar ya bindiga ya fashe. Shi yasa da suka tashi tafiya ya ɗauki sajiyar kamar yadda ya ɗauko su, ita kuwa ‘yan gidansu ne suka tafi da ita. Bai taɓa nadama auren Umaima ba irin na yau. Ya yi nadama zuwansa gurin Nasir da har ya janyo masa haɗuwarsa da ita, amma ƙaddara ta riga fata. Yanzu babu abin da yake ganin zai ya goge baƙin cikin da ta ƙunsa masa, ya kuma biya Hadiza bacin sunan da ya ja mata kamar ya auro ta su zauna tare da Umaiman, kuma babu yadda ta iya da ita. Yana ajiye su Hajiya bai tsaya ba ya juya, dan bai samu damar magana da Hadiza ba a can gurin. Ƙudurinsa kuwa baya so ya dauki lokaci. Idan so samu ne kafin ya koma SA yake so a daura masa aure, su tafi tare. In ya so kafin ya dawo Umaiman ta bindiga ta mutu tsabar bakin ciki. Hanyar gidan sa Hadizan ya ɗauka a ransa yana addu'ar Allah ya sa ta aminta da maganarsa ba tare da bata lokaci ba. Za ma ta amince saboda Hadiza tana tsananin sona. Ya ba kansa tabbaci da ƙwarin gwiwa. A can asibiti kuwa, emergency aka karɓi Umaima. Ruwa suka fara ɗaura mata kafin suka bata duk wani taimako da take da buƙata. Su kuma tabbatar da lafiyar abin da yake cikinta, wanda a shegiyar ƙareta ta ce ya daina motsi. A nan suka batta da anti, Abba da Baba Abdullahi, sai maman Asad, da ita ma ta bisu suka koma gida. Dama mama bata je ba, ragowar diraman ne sai ta koma gida za a karkare ta. A gidan Hajiya suka lil kuwa zaman kurami aka shiga yi bayan ya ajiye su ya tafi. Da kyar hajiya ta iya buɗe baki ta ce, Amma ban taɓa tsammanin ko a mafarki Umaima za ta aikata irin wannan abin ba. Ina mata kallon mai hankali da tunani? Wallahi idan wani ne ya gaya min wannan abin take yanke zan ƙaryata. Duk da a yanzu ma na tabbatar da bayin kanta ba ne. Zagar wannan yarin ya ce. Kuma Allah kaɗai san abubuwan da ta gaya mata har ta yadda ta yi hakan. Yanzu fi sabilillahi hajiya ko ma mai ta gaya mata? Ita Umaiman ba ta da hankali da aka ce ta yi sai ta yi? Me hana ita wacan ɗin ta yi da kanta? Ai saboda ta san illa abin, sai ita da tafi kowa wuta? Babu tunani babu komai ta aikata. Kafin ta watsa a social media ai mu ta fara aikowa. Har a ki an turo. Mu muka sa Khalifa ya goge dan karki gani hankalinki ya tashi. A wauta da rashin hankalinta wannan abin ne zai sa Khalil ya fasa aurenta? Kin ga a yanzu ko ba shi da niyya ta saka shi dole ya aure ta. Dan babu yadda za a tozarta ta kuma ya kita. Dan wallahi duk wannan abin da aka sa suka sai wasu sun kalle ta da abin. Wasu ma cewa za su yi ƙarya ne, an yi ne kawai dan a wanke ta. Anta Amina babbar yaya su kalli ta faɗa a fasace. Sai Jalila ta ce, Ai wallahi anti baki ga abin tausayi ba sai da muka je asibiti duba ta. Sun ɗauki haƙƙin yarinyar nan, kuma Allah ne kaɗai zai rama mata wallahi. Allah ya rufe asiri. Hajiya ta faɗa kafin ta tashi ta shiga ɗakinta. Har a sannan mamaki take yi, amma ita ta yi wa Umaima uzuri, ta kuma ɗora laifin kacokan akan Kausar, da ita ta shirya komai. Khalil, Tun daga nesa ya hango Hadizan tsaye da wanda da bai tabbatar da kowaye ba, don ya ba shi baya. Ya samu gudu ya aje mota saɗan nesa da su, kafin ya tako da ƙafa. Sai da ya isa kusa da su ya gane ashe Musa kalla ne. A batunce suka sake gaisawa yana kallon sa ya ce, Wato Khalil ka gode wa Hadiza, ba don ta ce ta yafi ba, ina mai tabbatar maka da sai mun ɗaure matarka, ɗaurin da zai sa ta yi hankali. Sai Khalil ya gimtse fuska ya ce, Ban fahimta ba. Da aka ce muku ba ta da hankali ne ko yaya? Idan ma tana da shi to bai kai yawan wanda matured mutum ya kamata a ce ya mallaka ba. Anyway, Allah ya taimaka. Dan da yanzu wata maganar ake yi ba wannan ba. Musa kalla ya sake faɗa kafin ya juya kan Hadiza ya ce, Kin dai ji abin da na gaya miki. Ki samu ki huta sosai, ki kuma cire duk wata damuwa daga zuciyarki. If you need someone to talk to, I'm always available for you. Kar ki manta, think about what we discussed. ki kuma bani amsa da wurwuri dan bana son jira. Kanta na ƙasa ta amsa da cewa, Insha Allah sa, na kuma gode kwarai Allah ya saka da alkhairi akan ƙoƙarin da kai min. Na gode, ba ni da abin da zan saka maka da shi, sai dai na ci gaba da yi maka addu'a, Allah ya tsare gabanka da bayanka. Amin. Amma ke ce kike da abin da zaki biya ni da shi kuwa Hadiza. Sai dai kuma idan kai tsaye kina so ki ce na yi miki tsufa ne, sai na tattara na koma gurin tsohuwar matata mu karasa. Bari na je, I have some things to attend in the office, sai mun yi magana kin ji? Musa kalla ya sake faɗa yana ‘yar dariya, kafin ya juya ya kalli Khalil da ya cika tam, ya masa wani ɗan murmushi, ya juya inda direbansa yake jiransa. Shiru ya yana kallanta bayan da Musa kalla ya bar gurin. Har wani sama da ƙasa ya ji numfashinsa yana yi masa saboda ɓacin rai, kamar ya bi shi ya shaƙo wuyansa ya lallasa shi. Nan shi gani yake ya zama wani hero a gurinta ko? Kawai saboda ya yi shishigi. Da ya bashi aishi zai yi handilin komai, amma ya kwaso wasu kafafuwansa kowa ya gayyato shi ma oho. Na gaji da yawa Khalil. Ko za ka bari idan ka shirya sai ka dawo. Dan na ga yanzu kamar baka zo don mu yi magana ba. Hadiza ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba. Sai sassauta fuskarsa yana ƙoƙarin danne ɓacin ransa ya ce. Am, na san ba yanzu ne lokacin da ya kamata na zo ba, amma na kasa samun nutsuwa ne. Hadiza har yanzu ina kallon kaina a matsayin mai laifi a gurinki. Ni ne sai da duk abin da ya faru da ke. Ni na janyo miki. Dan Allah, na gaya maka ka daina zargin kanka. kuma ko ba wannan ba su kansu waɗanda suka aikata min laifin na yafe musu me yasa kai zaka ci gaba da damun kanka idan kuma wannan ne kawo kato to shi ma ba wata damuwa zan iya shiga ciki ta faɗa tana kallon cikin idonsa sai ya kasa ce mata komai duk da ba da fushi ko hayaniya ta masa magana ba amma shi ya fahimci jin zafinsa a kalamanta ganin ba shi da niyyar cewa komai ya sa ta fara tafiya ya yi saurin dakatar da ita da cewa hadiza ina roƙon da ki bani dama ta biyu kuma a wannan karan da gaske nake yi idan kin amince daga nan zuwa ƙarshen satin na ɗaura mana aure mu koma SA tare na san a yanzu kina buƙatar ki ɗan yi nisa da nan na ɗan wani lokaci ko don saboda nutsuwar ki ta dawo tsayawa ta yi cak na kusan minti biyu kafin ta wayoyi fuskar ta ɗauke da wani murmushi ta ce thank you Khalil idan da rabu wata rana ko a hanya za mu haɗu mu gaisa amma daga yanzu bana buƙatar ka sake dawowa inda nake ka ɗauka haɗuwar mu kaddara ce wadda ta riga ta afku ina so ka yi ƙoƙarin manta wanzuwa ta a duniyar ka gaba ɗaya kamar yadda na daɗe da goge ka a tawa duniyar ina yi maka fatan alkhairi kuma ina maka fatan idan kana da rabo Allah ya baka macen da za ta kula da kai saboda kai mutumin kirki ne tsakanin da aka yi mana a station ba da matarka ne kaɗai ba har da kai idan kuma ka ci gaba da bibiya ta ta saki wani murmushi ta juya tana cewa na farka lafiya yanda ka san hoto haka ta bashi a gurin sai da ya daina hango ta gaba ɗaya kafin ya iya jan kafafunsa ya bar kofar gidan dama ya san da wahala ba ita ba baya tunanin akwai macen da za ta yi da ta rabe shi idan har ta san labarin ta asar matarsa kwana uku ya ƙara ya koma SA a lokacin an salamo Umaima daga asibiti kuma Hassan na magana bata shiga su ba sau ɗaya je ya duba ta a asibitin siyaran da zai tafi da ya koma shi ma bisa takurawa hajiyarsa haushin ta yake ji mataka duk da yadda ta koma kalar tausayi sai ka rantse daga sannan ta shiryu amma shi ya tabbata na ɗan lokaci ne Idan har umaiman da ya sani ce to ana nan, saboda hali aka ce zanen dutse. Haka ya tattara ya koma ya ci gaba da abin da yake gabansa. Gaba ɗaya ya watsar da wata umaima. Ko da yake ai ita ya kamata a ce ta neme shi, ta ba shi haƙuri akan abin da ya faru, kafin ya duba ya gani idan da yiwuwa karɓar tuban nata. Yanzu kammaluwar ginin gidansa da ya ɗauko ne a gabansa. An kammala ɓangaren hajiya har suna shirye-shiryen komawa ciki, sannan an rushe ɗaya ɓangaren da yake nasa, Dan har an shigo da ƙarin filin da ya siya ciki. Da ya so ya dakatar da aikin zuwa wani lokaci, amma a yanzu kawai yana jin zai ci gaba. Idan har ya sami yadda yake so, to ba zai rufe shekarar nan ba tare da ya ƙara aure ba, don ya gaji da bala'in Umaima. Nema take ita ɗora masa ciwukan da ba shi da su. Umaima Takunkumi mama da Abba suka saka mata, don dama wayata tun da yaya Aminu ya karɓa ba a mayar mata ba, a cewar Abba ma ta gama riƙe waya, tunda da ita take jaye-jayen bala'i. Faɗa kuwa ta shashi da nasiha har sai da ta ji ta tsani kanta, ta tsani halinta. Babban abin da ya ƙara damunta yadda ta kasa samun fuska a gurin Khalil. So ɗaya ya duba ta a asibiti, sai ranar da zai koma SA da safe ya sake komawa, shi ma bisa tirsasawar hajiya. Da zuwansa kuma da tafiyarsa bai fi minti goma ba. Magana ɗaya ta shiga tsakaninsu, ya sake maimaita mata duk abin da take bukata ta nemi Khalifa. Already dama ya biya kuɗin antenatal ɗinta da haihuwa. Lokaci kawai ake jira, sannan ya sa mata wasu kuɗin a matsayin na siyayyar haihuwa. Cikin kukan da ya zo mata ta tsaya gabansa tana cewa, don girman Allah Khalil ka yi haƙuri. Wallahi, gani ta ya juya ya fice daga dakin. abin da ya hana ta ƙarasa magiyar da ta ɗebo kenan. Tana jiyoyin da sa'anta suke masa fatan sauka lafiya da nasara akan abin da ya tafi yi. Ya yi musu sallama ya fice daga gidan. Nan ta zube ta ci gaba da rusa kuka ba ji ba gani. A ta ai komai ya wuce tunda mai afkuwa ta afku. Akan me zai ɗauki fashi da ita, bayan duk abin da ta aikata sanadiyar sansa ne da kuma kishinsa. Haka ta ci gaba da zama a gidan cikin takura da kunci. Ga rashin waya, balantana ta samu ta kira Khalil ɗin ta rarrashe shi. Sau ɗaya ta saci ta anti ta kira shi. Tunda ya ji muryarta daga ranar ko ta kira baya ɗagawa. Ƙarshe ma daina shiga ta yi, ƙila ya toshe ta ne. A cikin haka wata rana maman Asad ta zo gidan. Umaima na ɗaki ta shiga ta same ta. Cikin tausaya ta kalle ta. Dan cikinta da yake wata tara yanzu har ya haura EDD na ɗaya da na biyu. Gaba ɗaya ta fita hayyacinta. Ta yi baƙin kirin ga uwar rama saboda damuwar da ta sa a ranta ta rashin magana da Khalil. Zama ta a gefe ta kalle ta ta ce, "Sannu Umaima, sai ki zo ɗaki ke kaɗai ki zauna kina faman tunani? Ba kya ko tsoron wani ciwon ya kama ki ga tsohon ciki?" Dama yanzu anta take gaya min abinci ma ba ci ke yi ba. Wani sa'ilin yadda aka ajiye haka ake zuwa a ɗauka, ba ki taɓa shi ba. Anya haka da kika ɗaukar wa kanki mafita ce? Kamar dama jira take yi, ta fashe mata da kuka tana cewa, To dama wa ya damu ko ciwo ya kama ni na mutu ko na rai ai duk damuwa ta ce ba taku ba. Ina ku kuna rayuwa ku cikin walwala da farin ciki. Daga abban har mama babu wanda yake haɗe muku fuska ko ya hantare ku. Ku ce ni ce ba a tausayi. Ko duba halin da nake ciki ba a yi ake min abin da aka ga dama. Ai Umaima duk abin da ya same ki ke kika jawa kanki. Kuma ke ya kamata ki fara wa kanki. Ai baki duba halin da kike ciki ba da kika ɗauko magana. Da a yanzu ba dan Allah ya takaita ba. Ai kila kina cin kurkuku an kulle ki. Wa ya sa fitowar ki? kuma har yanzu babu alamar kin yi nadama. Dan babu wanda kika nuna hakan ballantana ki nemi afuwar su sai na daure miki fuska. Ko kuwa zaman da kike yi a daki da kin cin abinci ne kike zaton za su sako su shiga harkar ki. Idan ma dan haka ne gara tun wuri ki canza tunani. Dan a banza za ki kashe kanki. Karkari mai miki addu'a idan mun tuna ki. Mama Asad ta faɗa. Sai ko Umema ta ƙara ware baki tana cewa. Dama na sani duk ba ƙaunata kuke yi ba. Fata ma kuke yi na mutu saboda na tsare muku wani abin. sannan mai ƙaunar tawa ma an shiga an fita an raba tsakanina da shi wallahi duk mutumin da ya shi da Allah dariya wauta da rashin hankalin umaima ya bawa yayi. tana kallanta ta ce halinki ne ba a ƙauna baki ba kuma shi ma mai son naki da kike magana ke kika raba tsakaninku ai ki yanzu baki ji kodar ba baki tunanin mutuncinsa ba a ce yanzu matarsa ce ta aikata abin da kika yi yanzu haka bidiyon ku yana nan yana zaga gari kowa ya san ta'asar da kika aikata da yawa kallon mahaukaciya ma suke miki saboda kishi kin zubarwa da kanki da mijinki mutunci ta ina kike tsammanin zai sake bi ta kanki ai wallahi kin wa kanki wauta umaima kuma kin barar da kanki a gurin kalil na tabbatar da yanzu a kaso ɗari babu ko ashirin a sau da girman da yake baki don kin nuna masa baki san darajar kanki ba ni dai shawarar da zan baki ki mai da hankalinki cikin jikinki ki dinga fita kina motsa jiki ki samu ki rabu da abin da yake jikinki lafiya kafin ki fara yaƙin maido da kanki a gurin kalil dan dai a yanzu ni da ke mun san baki a gabansa. Tana kaiwa nan ta fice ta bar Umaima cikin tunani da neman mafita. Kwana hudu da zuwan maman Asad gidan ta tashi da naƙuda. Guraren karfe goma suka je asibiti. Cikin ikon Allah kafin sha biyar rana ta haifo kyakkyawar yarta, ita ma mai kama da Khalil. Sai da ta kwana uku a asibiti saboda jini da ya balle mata bayan haihuwar. Duk da komai ya daidaita suka ki sallamarta. A ce wasu sai sun tabbatar da lafiyarta saboda gudun kar wani abin ya sake tasowa bayan sun koma. Haka 'yan barka da dubiya suka dinga zariya a asibitin. daga ta zuwa na Khalil, da har yanzu suke cike da jin zafin umaiman. Hajiya ce kaɗai take rawar jiki da ita, don kullum sai ta je asibitin, har aka sallame ta da ita suka koma gida. Ga tarin kayan barkar da ta kawo, duk da Khalil ya gaya mata wannan karin Umaiman ya ba kuɗi ta sai da abubuwan da take bukata, amma sai da ta haɗu mata nata. Fitowar ta kenan daga wanka ta ɗauro zani, sannan ta lulluɓo jikinta da ƙaton towel. Ta zauna a bakin gado tana jin yadda jikinta da ya ɗaɗɗaure yake saki. Tunda ta haihu bata samu wanka mai kyau ba sai yau da safe, saboda zaman asibiti. Jiya kuma da suka dawo dare ya yi, da haka suka bari sai yanzu da safe an laura ta mata wankan gargajiya, ta zane mata jiki da darbejiya, kuma ta ji daɗin hakan. nora ta shiga ɗakin saba da ta Aida, mai kimanin watanni biyu. Ta miƙa wa Umaiman wayar hannunta tana cewa, gashi za a yi magana da ke. Sai ta karɓa tana kallon wayar. Ganin ba a kan kira take ba, ta ajiye a gefe ta shiga shiryawa. Tana ƙoƙarin zuke zip ɗin doguwar rigar da ta saka wayar ta shiga ƙara. sai a sanna mata an kadi da cewa waya ta ce aka bata ta zumbura baki ganin mai kiran wallahi ba da ba muguwa ke wasa da ta yi ba da ba za ta ɗauka ba ai ko babu komai ta ce daraja haifa masa ya da ta yi ya kira ta ya ji lafiyarta amma a ce har sai yau kwana hudu sannan zai kira ta ta ja kwafa tana hararar wayar daidai na kiran ya katse wani ya sake shigowa a dakile ta masa sallama ya amsa murya ba yabo ba fallasa ta shiga gaida shi ya amsa tare da tambayar ta karfin jiki sai da ta ja tsaki kasa kasa kafin ta ce da sauki suka yi shiru gaba ɗayansu na kusan minti ɗaya. Jira take yi ta ji ya bata uzuri na rashin kiranta, sannan ya rarrashe ta ya gaya mata kalamai masu daɗi, irin yadda ya dinga mata sanda ta haifi mu'ayyad. Dan har ta fara tattare fuska tana kwaɓe ta za ta fasa masa kuka, ta ji ya ce, Abba ya yi mata huɗuba da Aisha, ya gaya miki ko? Bai gaya min ba. Amma ba ka ce idan mace na haifa sunan mama za a saka mata ba? Ta mayar masa da amsa tana maimaita Aishan da ya faɗa, sunan Hajiya kenan, ai ba haka suka yi da shi ba.